'Yan ta'addan ƙasa Najeriya dai suna ci gaba da cin karensu babu babbaka bayan sanarwar da aka fitar a dangane da ƙaramin minista cewar ya sauka a cikin jihar Sokoto domin ragargaza 'yan ta'addan. Wannan dai lissafi ya canja linzami yayin da dokin ya yi kan mai kayan kara. To wasu mu ne da kullum dai don jin ne abin da muke nufi da wannan karin magana ku fara biyo mu da subscribers. Haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa AMD TV Hausa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran. Lalle babu shakka mutane suna ta daɗe raɗen cewa gwamnati ita ce wacce take wuƙa da nama wajen kawo ƙarshen 'yan ta'adda eh, an yarda da hakan har ma ta kai ta kawo ga ƙaramin ministan tsaro Bello matawalle ya sauka a cikin jihar ta Sokoto wanda kuma ya kira ga shugaban sojojin Najeriya akan cewa shi kansa da ya umarce shi dawo cikin waɗannan jihohi guda uku zamfara sokoto da katsina domin dagargazar 'yan ta'adda da kawo ƙarshen su sai dai kuma abin da zai baka mamaki bayan zuwan nasu an ji bullin bukuyi kamar dai mai ya ta cinye ɗanta dai babu shakka akwai babban matsala a dangane da wannan lamari wanda waɗansu suna fitar da sanarwar cewa sojojin tuni sun fara da gargazar 'yan ta'addan sai dai kuma har yanzu ba a samu wani bidiyo ko kuma wasu hotuna wanda suke nuni a bisa haka fa amma a yau ɗin nan fa a sani su kansu 'yan ta'addan sun fara ikirari da fitar da sababbin al'amura a dangane da fitar da sababbin bidiyoyi wanda suke tabbatar da cewa akwai wani mataki ma da za su ɗauka a cikin jihar zamfara akan kashe masu shanuwansu da aka lalle sai an biya kimanin diyar miliyan hamsin in ba haka ba akwai babban kalubale tsakanin su da a su kansu manoman da suke nan za su hana su ciyan abincin ko kuma su ɗaure kamar yadda aka ɗauren shanuwansu abin da suka furta kenan kuma suka tabbatar da cewa dole sai manoman wajejen yankin ƙauyen sun ba su waɗannan kuɗi saboda an kashe masu shanuwa fiye da ɗari biyu akan haka suna ganin diyar da ma suka roƙa a basu ma karamar diya ce lalle babu shakka ba gudu babu ja da baya sai an biya su wannan diya wanda kuma ga gwamnatin ga sojojin ga kuma karamin ministan bello matawalle ga kuma irin cika bakin da akai yi to mu dai ba mu san a inda gizo yake sakar ba masu mu na yau da kullum to duka duka wannan kenan sai ku ci gaba da biyo mu da comment da lakin amd tv hausa wanda yakan kara mana karfin gwiwa don ci gaba da kawo muku labaran sojoji suna kokarin su su ma yan ta'adda suna nasu allah ubangiji shige mana gaba